Jama'a masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka mu da warhaka. mu da ƙara saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na kasuwa a kai miki doli inda a yau muke a garin Gabi cikin yankin Madarunwa a wannan jiha ta Maradi. domin uh, jin uh, labarin kasuwa musamman ma kasuwar basashe ta wannan gari na gabi inda za mu tattauna da sarkin wannan kasuwa ya ba mu labarin dalilin kaho wannan kasuwa da kuma irin ci gaban da ta samu da ma matsalolin da ke gare ta idan akwai su duka za mu ji ba tare bata lokaci ba suna na Mansur Sani nake farin cikin gabatar muku da wannan shiri a tso a ga masu sauraro suna sunana sarkin kasuwa mashi gwanda mai gero masha Allah to daga wancan lokaci zuwa yanzu za ku iya tana shekara nawa da kafa wannan kasuwa daga wancan lokaci zuwa yanzu shekara 45 ka gane to har yau cikin arba'in da biyar kuma kullum ci gaba take yi kullum ci gaba take yi waye kafa ta gabi ya kafa ta eh, sarkin Gabi. sarkin Gabi na wancan lokaci wancan lokaci ba hmm. ya kawo nan kasuwa kuna rike da sunan shi kwarai ka hmm. gabi na abu Gabi na abu eh hmm. to shi ne kawo kasuwa hayo je kuma ga kuma ga shi kuma ya ya ja da kasuwa to yanzu ne abin da ake sai da kasuwa a ɗauko hatsi daga Najeriya a kawo nan a saida a ɗaukar gari a kai da a saida a ɗaukar gari a kai ɗan isa a saida a ɗaukar gari a kai abin mm, mm, sahu a saida duka dai muna jin daɗi duka kasuwa yanzu ba wani kasuwa mai rayuwa sai wagga abin da ya cushe amma ga lahiya da take dami dami wannan kasuwa ta kwamsa dami dami wannan kwamsa ta kwamshi gero ta kwamshi dawa ta kwamshi awaki ta kwamshi shanu ta kwamshi jakkai ta ƙwamshi raƙumma kuma ta ƙwamshi jin daɗi to da kuma zo shi shi ta lafiya lau dole zo shi shi ta lafiya lau gidan shi to kuma wanga abu ga yanzu mu da ke sarkin kasuwa ni san mati sarkin kasuwa nake mai gero amma mai kowa jin daɗi tun da mu yana karuwa ta yi mutane ta yi busashi ta yi komi jin daɗin mu kenan amma yanzu da ya ba wanda wani talauci dai sai guda biyu talauci mu mina ne shi Talauci mu talauci mu dai ba mu da ruwa kasuwa hmm. ba mu da shaguna kasuwa ba mu da yanyoyi kasuwa kuma har yau ita kasuwar ga tana ci gaba amma akwai ma'aikata masu dandan kwayo mu ita hmm. saboda mutum abu da mutum shawada hmm. wanga fahimtanci a sangam halal ne a yi su amma a zanci dan huta abin ya an tsananta madalla mm. shi mai dan kari ya zo ya ga an kore mu mai ban kari gobe ya zo shi ma sai ya ji tsoro <laughs> to ya shi ma sai ya ji tsoro fa eh. to duk wani abu shine damuwa mu mm. ba a ciya ba iko mm. kama kake ba Allah ko gaskiya amma akwai iko amma kuma akwai ragowa ko zai dini su taya kwana dan mi dan jin daɗi wannan kasuwa mai albarka kamar bangaren basashi gashi sallah karama an yi ta Eh, yanzu babba ce ake kokarin tunkara dami dami ne ne wani lokaci wannan lokaci za a iya cewa lokaci ne na taba kasuwa wannan ta tashin ta to ita wannan kasuwa ta basa shi da ma tun da ne ka zo kai kan ka da sai baka mamaki ga abin da ke kawo wani ne ko ya ko akuya ko tukiya ko raguna ko kai to yanzu ka ji sauran ɗaya lagi sai abin da ka gani shi da shi ya ka aiki to wannan kasuwa duka alheri da ya sauka gare ta akwai saukin basashe a wannan wuri ito ai sauki Allah ke da shi don mutum mai dukiya shi kawo sauki mai sai ya yi kwasa sauki amma mai dukiya ya yi kwasa son tsada to shi ne wangan amma za ka diba a ga abu ga da yake zowa su masu shanu su diba masu kawowa masu kawo awaki su diba masu kawo tumaki su diba masu kawo jakai su diba to shi ke hayo jiya sai yan raƙuma kuma su diba sai ke koma ga 'yan waina su diba 'yan are su diba 'yan sai da ruwa su diba 'yan hula hula su diba a zan ce sauƙi da ajin daɗi. kuna da wani sako ga hukumomi game da wannan kasuwa. to a mun saƙo ga hukumomin mu sun dai ba mu lahiya kuma muna jin dadin su kuma ba mu matsala gare su eh ba mu matsala gare su harkar tsaro ba ta taba ku. gaduwan harkar tsaro kamar da wannan dauke mutane da wasu abubuwa bai rage mawa a abin gaba. To wannan to wannan yan bindiga ko ke kalli an yi an yi nan yamma. An da mutum hudu yanzu ne ba ka ikon kwana waje ba ka ikon ta yadda a jihar har ga in ba ga wurin waki a ke haka ne masu sauraro kamar yadda kuka ji muna kasancewa tare da ku a wannan taraku ko kuma wannan kasuwa ta busashe da ke ci a halin yanzu ah, mala a gaya mana suna Ni Maniru Alhaji na Malam. Maniru Alhaji na Malam wannan wannan turaku naka ne? Eh turaku na shugaban dalilai na kaso. Dami dami a wannan wuri naka ya kumsa. Eh nan yana kumsar sanuwa namiji akwai macen sanuwa. Eh. Karami da babba. To ya kasuwa? Kasuwa sai mu ce mu gode Allah. An ce dillali. Eh, ya kake kallon tahiyar wannan kasuwa ta ku tahiyar kasuwa mu ko kasuwa alhamdulillah baki iya gwargwadon abinda da Allah ya huwace mana yi eh. shanu a kawo za a ba da usla eh. za a ba da eh, takarda ta patent eh. kowa na biyan diya ta hmm. haƙƙin kasuwa eh. wannan haƙƙin mutum bai ba ni zan da shi sai biya diya hmm. ko haka ba to yanzu zaka ga mun farashin waɗannan basashi wannan zai kai nawa wannan zai kai wannan zai kai eh. jika 150 ƙarami ne wannan kana gani wannan sanuwa 140 ka gane ko babban sa yana sai na jika 500 waccan ga wani tambaye waccan sanuwa ce babban jika 250 take eh ya kamar shi sai to aka kamanta da shekarun baya zuwa yanzu za a cewa sun sauko ne koko sun eh sun hauhawa me ya kawo hauhawa su hauhawa su lokacin da can akwai dukiya mm. yanzu yan ta'adda sun hana babu wannan kore busashen da aka ya hada wala shine wannan kore busashen da aka yi shine mm. ya kawo matsalar rashin dabba mm. eh amma in ba dan haka ba lokacin ba mu tsada dabba amma yanzu yawar da ke ga hannu an kore mutane sun yara sai abin da Allah ya shine dan abin da Allah ya rage ni shine ake dan gungura ana taya a biya mu gida bukata a dan yi bukatu abin da mata ya sarari abin da Allah ya sauka hmm. eh insha Allah kware kware kuma ga zuwa ku da kai mun gode ubangiji Allah kara muku hazaka da ku kula da mu kun zo kun tuna da mu kasuwar gabi lalle tana ci gaba insha Allah in ba da yan ta'addan nan ba kasuwar gabi to nan wajen babu kasuwai suna na sani abdullahi kawowa dai nake kuma sayi kuma hayo jihar bana a wannan kasuwa kawo dabbobi to alhamdulillahi bakin gwalgwado yanayi yana dan juya wani bi abin ya dan wani bi kuma ya dan rage kwanuka lokacin da aka tsaye da neran nan kasuwar ta dan lumfasa amma dai yanzu kuma ta dan fara daga bakin gulgudu wasu saboda tsoron lamarin saboda tsarin ya barkace ma sun aje kasuwancin sun bari sai dai ɗaiɗai kuke dan zagaya a kasuwan nan eh. ina maganar eh, ga sallah babba ta ni wani yau fatan ku to fatan mu ga sallah babba ta he allah ya sa ta zo mamu da cinaki ma'ana cinaki ka kawo ka sayar wanda ya kawo ya da shi ma wanda ya zo saye shi wanda ya zo saye ya samu abin da zai saye wanda zai da shi ma samu abin da zai saya kowa ya tashi tsaye bakin gwalgwado da kasuwa ya yi tsaye da kahun shi tun daga jika goma ya Allah ya baka ko da kaji ne za ka taya ka saye ka je ka saya da jikakka goma kila ka samu dala ɗari cikin wannan jika goma ta heye maka wani ya zo ya ja ra'ayinka ga zuwa ga aikin da ba shi bane dan komin ta daɗe akwai matsala E, amma yana kira ga matasanmu gaba ɗaya na Nijar gaba ɗaya all na Nijar da Najeriya kowane ya tsaya ya yi tsaye ya koyi sana'a da zai yi tun daga sai da kaji har zuwa sai da tumaki har zuwa sai da awaki da dai sau kai ko tantabaru za ka dinga sauwa yanzu a baru waɗanga za ka sau ka kawo kasuwa sai ka samu dala ko baka ciki kenan ya ka zauna a banza har abun wani na baka sha'awa sunana ɗahira garba na zo sayan dabbobi garin gabi ina sayan raguna ba abin da ban sayi da awaki yayan awaki ba abin da ban saya amma mu can muna sayan su muna samu alhamdulillah amma ga yanzu dabbobi sun yi karamci saboda wajen tsaro ya mamu kaɗan ko ba gaskiya ba da can muna sayan kawan muna sayan masu dama amma yanzu yan kaɗan muke samu mu saya ko ba gaskiya ba muna so a taimaka mu wajen layin tsaro sallah na ga sallah na tahi kuma wannan abun aka ci gaba da shi ba mijin daɗin ya domin Allah a taimaka mu da tsaro saboda sallah ke ta yi muna zuwa sayan dabbobi to in mutum ya ji wajen nan ba tsaro domin allah bai leƙowa taimaka mu muna son to busashe akwai su amma ba kamar wanda muke samun su ba can daga baya domin allah sun dan rage domin allah abin da ya kawo rashin su rashin tsaro tunda wani na nesa ne in ya ji tahuwa zaye to ya ji ba dabba ya zo ba abin da za a sayi daga ciki domin allah muna son a taimaka mu wajen layin tsaro in tsaro ya samu dabbobi sun samu sunana ayuba abdullahi gurin ore wanda ake kira da aag zurma local government to sai da cin mana cinta amma rashin tsaro ya sa daga can wurin muke tuhuwa zuwa neman abinci nan wannan harkar sani ya take harkar mu kenan can wurin akwai kasuwannin da ya kamata mu zanki zuwa amma muna zuwa kasuwannin nan saboda yanayin rashin tsaro shi ya kawo musamman a bige mutum ko mutum ma ya nuna cewa yana da irin naira dubu ɗari biyu haka ko ɗari bai nuna cewa shi mai kuɗi ne shi kannan kuma idan ka sake can najeriya kana zuwa kana sai in har baka zai ka sayi dukiyar nan wajen wasu ba shi ko zai ga cewa ai kai mai kuɗi ne kai saboda ka ya za a ce su ka san dukiyar su kenan za su yi maka illa shi ne muke haɗuwa nan najeriya wa nijar tun da dai ai uwan mu ce da najeriya da nijar duk ɗaya yake kauna da magajiya ne shine mu zo neman abinci na Allah ya ba mu samu ana dacewa ana bakin gurgudu ana dacewa saboda mutanen mu da dama ƙauyuka cikin Najeriya da Nijar din bakin gwalgwado duka suna son su zo su kiwo amma saboda ba na hankali kunci kana gudun kaiwa a ce ga ne gidanka akuya wannan ma idan tana tana kuka tsoro kake ji ga rayuwarka shi ya kawo wannan matsale amma tabbas lokacin da ake zanna lahiya da nan da can duk ne ana kasuwanni daga nan su je can su kai daga nan a zo a kawo kai rashin dabbobi yana damu yana damu mutane wannan gaskiya bai ba tsaro to ba dabba ko ba gaskiya ba za su hana aje a yi noma za a je a hana aje a yi kiwo da sauransu shi muke ta kamar shi a mutanen kauye ko a gunduman nan da kuma Najeriya bakin walwado kana da wani sako ga hukumomin waɗannan ƙasashe guda biyu. Ah, abin da ke sako gare su mun san suna ƙoƙari jajirtacce da Najeriya da Nijar suna yi bakin walwalansu kuma yana sautan Allah uba su ƙarfin gwiwa da kokari da kwazo da kariya ya kara masu kan wannan bendis din To madalla da wannan hira da muka yi da wasu daga cikin al'ummar da ke hada-hada a wannan kasuwa ta gaba muka kawo ƙarshen wannan shiri na kasuwa a kai miki dole. A madadin sauran abokan aiki na gidan rediyo muryar Amurka, Mansur Sani daga maraɗi jamhuriyar Nijar ke muku fatan alkhairi. <laughs>